mutum zai tsaye da gemu zai ɗangala wando zamantakewansa da iyalinsa abin tausayi babu adalci ya hada mata biyu babu adalci ya bar wata mace kalmu allaka ƴaƴansa baya adalci a bashi amana ya cinye ku yi kasuwanci da shi ya cuce ka duk abin da aka yi yayi cuta wa ma'aza kan kai magana ce ya ce na hanu ahlus sunna wal jama'a aina sunna nadda'i sunna fa aina sunna min a'malina aina sunna fi qulubina gemu sunna ne wando sunna ne amma ingancin zuciya wajen bin sunna ya fi waɗannan da gemun da wandon idan ba don Allah kai ba zuciya ba ta inganci Allah baya ba da a akai gemun kansa na tsayar in ba don Allah bane kawai na idan a ce ne hada sunna ne shikenan zuciya ba inganci aikin ya lalace lalacewan aiki muninsa shine wanda ma bai aikin ba ya fi ka mutum ya bada sadaka misali ya yi gori me yasa ya yi gori ya yi gori ne saboda zuciya ta lalace to wanda bai bada sadakan ba ya fi shi a wurin Allah don shi da ya sadaka ya gori maimakon ya samu lada zunubi ake bashi qaulun ma'ruf wa maksiratun khairun min sadaqatin yadba'uha adha Allah yace magana mai dadi ta fi sadakar da aka bayar aka yi gori kawai ayi magana ce Allah ya taimaka ya fi wanda ya yi gori to wanda fa yayi ma ba don Allah ba in zuciya ta lalace ba wai ana hana shi lada ne zunubi ma ake bashi ka duba Allah abin da ya faɗa ya ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha kal ladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin alayhi turabun fa asabahu wabirun fatarakahu salda la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu wallahu la yahdi al kafirin ita sadakar ma wanda bai ma fi wanda yayi bori wanda ma bai aikin ba fi wanda ya aikin alkhairi kuma zuciyarsa ba ta da inganci saboda shi mako a bashi lada zunubi ma ake bashi kuma ya ciyar da dukiyar Allah shi samu wani lafiya zuciya ta goma sha hudu ita ce zuciya ta Usman bin Affan radiyallahu an wannan asar ya zo cikin musannaf na Ibnu Abi Shayba juz'i na bakwai shafi ya ɗari da biyar Usman bin Affan Allah ya kara mana da shi ne fa mutumin da ke da sa da suke dan aljanna guda uku Sata take dan aljanna uku yake da shi na farko yana cikin al'ashara al-mubashsharu na biljanna na biyu manzon Allah ya ce duk wanda ya sayi rijiya ta ruma rijiyar da ke garin madina wanda a nan ake shan ruwa musulmai duk anan suke ɗiban ruwa kuma tana hannun abokanan gabansu annabi ya ce wanda ya sayi ta ba da ita fi sabilillah mako aljanna ya cire kuɗi ya saya aljanna nawa biyu za a tafi ainihin tabuka annabi ya ce duk wanda ya sponsorin ya ɗauki nauyin jaishul usra masu zuwa tabuka makomarsa aljanna usman bin affan yayi annabi da kansa ya ce mala'iku suna jin kunyan usman bin affan mala'iku suna jin kunyarsa kuma a ƙarshe annabi rayuwarsa ƙarshen rayuwar annabi annabi ya ce ma zarra usmanu ma fa'ala ba'da al-yawm daga yau duk abin da Usman yayi a duniya ba zai taba cutar da shi ba ko me yayi Allah ya yarda da shi i'malu ma ito duk abin da annabi yace yana da garanti duk abin da Usman yayi yanzu a karshen rayuwarsa babu abin da zai bata masa yake wa ma'a zalika yana zaune shi kadai a karshen rayuwarsa ya fashe da kuka yace wadittu annani law mitu lam ub'af yace wallahi ni ina begen ina ma da idan na mutu Allah ba zai tashe ni ba ina ma da idan na mutu ba za a tashe ni ba ina ma da idan na mutu ba za a tashe ni ba iya da fasa ta fike din aljanna guda uku a harshen da baya dorar da to balle yayi ƙarya harshen as-sadiqul masduq alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahayyuha amma yace iya begen ina ma da in ya tashi ba za a tashe in ya mutu ba za a tashe shi ba yau wani certificate muke da shi sau nawa ni da kai zuciyar mu ingancin ta kai matakin da muke tsoron Allah da muke kaunar ina ma da in mun mutu ba za a tashe mu ba ka duba ingancin zuciya yasa wani mutum saboda tsoron Allah da ke zuciyar yayi sabon Allah wa ma'azalika annabi ya bayyana cewa dan aljanna ne ga hadisi a Bukhari da Muslim mutumin nan laifi ya ce wa Allah da zunubai a ƙarshen rayuwarsa ya ce ayyarsa in ya mutu a ɗauke shi a ƙona shi bayan an ƙona shi a watsa rabin tokar a iska rabin a zuba a kogi ta watse me dalili ya ce la in qadira Allahu alayya la yu'adhibannani azaban shadida yace in har Allah ya samu ikon gamuwa da ni zai mun azaba don haka shi bai son gamuwa da Allah shi yasa ce a ƙona tokar don haka in aka ƙona yana gaba za su gamu da Allah ba me ke faruwa annabi ya ce da ya mutu aka tona shi aka zuba rabin tokar ta bi iska rabi aka zuba a kogi bayan a gama sai Allah ya hada shi waje ya ce ma hamalaka ala zalika me yasa kai wannan sai ce makhafataka rabbi tsoronka ne Allah ya sa na yi fa gafara Allah la sai Allah ya ce an gafarta maka a hadisin mace akai bai taba yakin alkhairi ba amma me yasa makhafa tsoron Allah a zuciya yake wannan zuciyar tunda akwai tsoron Allah to Allah ya gafarta masa amma mutane da suka yi aikin kuma Allah ya ce sun yi aikin tunda zuciyar ba inganci aikin ya lalace wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura الشيطان wa ya'murukum bil fasha zuciya ta goma sha biyar shine qulubu salaf as-salih ma tafakkur zuciyar magabata tare da tafakkuri qur'ani ya ja hankalinmu zuciyarmu ya zama kullum tana shagaltuwa da duba abubuwan da za su kara kusantar da mu zuwa ga Allah halittar sama halittar ƙasa halittar rana halittar jikinmu yadda kwanaki ke wucewa yaya ayyukan mu suke shin na ƙwarai ne ko na banza damuwa da wannan shine muhimmi yaya zukatan magabata suke da tafakkuri tunani da jujjuyawa akan abubuwa da Allah ya halitta da kuma jujjuya ayyukansu aisha radiyallahu anha gimbiya a gidan annabi tsira da aminci sabbata a gare shi an tambaye ta aka ce wani abun al'ajabi kika gani tare da manzon Allah hadisin Sheikh Muhammad Nasir ya inganta wani abun al'ajabi kika gani tare da manzon Allah tace kul tace al'amuransa dukkanin su ajaib dukkan ayyukan manzon Allah abun mamaki ne duk aikin da yake abun mamaki ne tace amma abun da yafi komai bata mamaki shine wata rana yana kwance sai ya tashi a dare shi ya ɗauki asuwaki ya goga a bakinsa ya tashi ya yi alwala bayan ya karanta wasu ayoyi a ƙur'ani ta ce ya yi sallah ya yi kuka ya yi kuka ya yi kuka yana sallah ta ce ya yi kuka har ya zama kukan da yake hankalinta ya tashi ya gama ya sa goshi a kasa yana addu'a ta ce ina jin yana addu'a zai tura kafa ta a gaba gare shi yana addu'a a cikin sujada yana ce Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha kace gari yawa ma tambaye shi manzon Allah mai ya faru kukan ka yawa a dare ya ce Allah ne ya saukar min da wasu ayoyi bonin Allah ya tabbata ga duk wanda ya karanta wannan ayoyi hankalinsa bai tashi ba wailul liman qara'aha wa lam yatafakkar wailul lahu thumma wailul lahu thumma wailul lahu duk wanda ya karanta wannan ayoyi ba su kara mar imani ba bai jujjuya abubuwan da Allah ya fara ba bone ya tabbata gare shi sai kira ayoyi goma sha ɗaya ko goma sha biyu na ƙarshen Ali Imrana inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ya karanta wannan ayoyi har zuwa ya ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun waɗannan ayoyi na tafakuri tunani manzon Allah kwana yana kuka a kansu yana ibada da Allah zukatan mu sau suka da zama suna duba halittar sama da Allah ya yi da ƙasa da rana da wata halittar jikinmu kaɗai idan muka duba aya nawa ne gabbai kaɗai da Allah ya halitta a jikin ɗan adam sun yi sassa ya ƙara imani da Allah hadisin manzon Allah ya ce kowane mutum akwai joints gabbai a jikinsa uku da sittin. kana ji in can ka Allah ya halitta za a samu adadin ya zama 360 cif cif sau nawa muka yi tafakkuri akan halittar mu wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun lam yatafakkaru fi anfusihim Allah yace mutane ba za su yi tafakkuri tunani a cikin halittan kawunan su ba halittan kanka kawai ka duba yadda Allah ya yi ka yaya zukatan mu suke da wannan zuciya ta goma sha biyar zuciyar abu zarri radiyallahu an bayan rasuwar abu zarri sai aka baka samu iyalinsa sunanta ana masa lakabi da alkunya da ummu zarri aka ce menene ibadan abu zarri da muka ji manzon Allah yana yawan yabo a kansa annabi ya hangi abu zarri ya ce ha abu zarri yamshi wahadahu wa mutu wahadahu wa yub'athu wahadahu annabi ya ce ga abu zarri shi kadai yake tafiya shi kadai zai mutu kuma gobe kiyama shi kadai Allah zai tayar yabo ne a wani hadisi ne ke cewa mai yuridu ayyan nur ila tawazi isa falyan nur ila abi zarri wanda ke so ya ga kaskantar da kai na isa bin maryam to ya duba rayuwar abu zarri ya duba rayuwar abu zarri zai ga kaskantar da kai na isa bin maryam aka ce menene ibadan abu zarri ta ce ibadarsa shine ya tashi ya koma can bayan gida ya zauna ya yi tagumi ya tafakkar yana tunani akan halittan sama ƙasa rana wata halittan kawunansa ta ce ya jika jikinsa da hawaye ya dawo gida ta ce wannan shine ibadarsa shi kadai zai je zauna kawai ga abubuwan da Allah ya halitta ya kara masa imani ta ce zai zauna wuni guda iya tunani bai magana da kowa ba tunani yake shi abdullahi bin masuna ta tafakkur sa'atan khairun min qiyamil layl Ya ce ka zauna ka yi tunani ɗan lokaci kaɗan akan halittun Allah ya saka ka kwana kana kiyamun laili sau nawa muka yi wannan zuciyar magabata ta goma sha shida shine magana da tabi'ai suka faɗa akan abu shurai cewa abu shurai kana yamshi if jalasa yana tafiya sai ya zauna sai ya ɗauki rigarsa yana goge hawaye shi kaɗai suka ce tafiya yake sai zauna kawai sai fara goge hawaye akan hanya aka tsaya aka jira shi faqila ma yubuki ka aka ce me yasa kake kuka kale yace tafakkartu fi dhahabi umri wa qillati amali wa iktirabi ajali yace ina tunani ne akan zihabi umri rayuwa ta tana karewa wa qillati amali ga kuma ayyuka na sun yi karanci a awa 24 rike da ban yi wa Allah ibadan awa goma ba sannan waqti rabi ajali ga ajali ya zo kusa wannan na tuna yake na zauna yake kuka abubuwa uku tuna na farko karewan kwanakinsa na biyu karancin ayyukansa na alkhairi na uku kuma ajali yace waɗannan abubuwa su in tuna sai na gara in zauna nayi kuka mun sauki yawa awa 24 gaba ɗaya da Allah ya bamu awa nawa muke kararwa cikin bautan Allah a 24 hours kauna gaba ɗaya mai kokarin shine wanda zai iya bada awa goma yana bautawa Allah amma mutum nawa ne a cikin mu sai ka samu mutum dubu gabanin ka samu mutum goma masu wannan din zuciyar magabata ta goma sha bakwai shi ne maganan da abdullahi bin mubarak yake zuwa ga sahal bin ali rahmatullahi ma abdullahi bin mubarak ya ga sahal bin ali lamma ra'ahu sakitan ya tafakkar ya gan shi iya zaune ya yi shiru iya tunani shi kadai ya zauna haka sahal bin ali iya tunani sai ibn mubarak ya gaji sai ya ce masa aina balaghta ina ka isa ya ce balagtu sirat na isa jikin sirati ne tunaninsa ya tuna tun duniya ba har ya tuna ya mutu har ya yi zaman kabari ya tuna an tashe shi ya yi shekara dubu hamsin a tsaye an yi hisabi ya tuna gashi nan bakin sirati zai ketare da annabi ya ce a daƙu mina shahari wa haddu mina sayf siradin da ya fi takobi kaifi sirarantansa ya fi zare ya ce balaktu sirat gani a bakin sirar idan ke tare ne wa in minkum illa waliduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladina taqaw wa nadhar zalimin fiha jithiya ɗaya daga cikin magabata imamu qurtubi rahimahullah abu abdullah yace ya kwanta bacci da ya kwanta bacci sai mafarki a cikin baccin nasa gashi nan ya mutu har an marke sabi ya zo zai ketare sirati ya tsaya bakin sirati an ce mare ketare ya leka ƙasa ya ga wuta ketaren aljanna in ya ketare kuma kasa in ya fara jahannama a mafarki ya gani matashi ne da duk jikinsa bakin gashi ne saboda firgitan gashi a bakin sirati imamul qurtubi rahimahullah ke cewa da yawa ya gari sai zama duk jikinsa ba bakin gashi kwa ya koma farisol a mafarki ya gan shi a bakin siratsi amma bai waye gari da bakin gashi da jikinsa ba saboda tsoro duk gashin da ke jikinsa ba bakin gashi kwaya daya ya kwanta da bakin gashi ya tashi da safe duk jikinsa gashin safari suna ce me ya faru ya ce abin da ya sani shine ya kwanta bacci ya yi mafarkin gashi a bakin sirari zai ketare shi firgitan da ya farka ya ce da ya firgita ya farka sai ga gashin jikinsa ya kuma farisol gaba daya babu baƙin gashi a jikinsa waɗannan fa su ne masu bin Allah tsoron yasa suke haka da tafakkuri ya sa gasu a bakin su ratsi don Allah ni da kai sauran kuma kai tunanin mun tsaya gaba ga Allah ana mana hisabi sau nawa ka taba tsayawa ka kaddara ga ka gaba ga Allah ana ikira baka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsihi sau nawa ka tsaya ka duba fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila alihi masrura sau nawa muka tuna wannan muna fa cikin jama'ar da imma a basu littafi da dama ko da hagu sau nawa ka karanta wamtazul yawma ayyuhal mujrimun sau nawa ka karanta wannan aya sau nawa na karanta ta zuciya ta goma sha takwas cikin zukatan magabata shine qulubus salaf as-salih ma as-sabr zuciyar magabata tare da hakuri. ibn al-jawzi cikin sifatu safwa ya kawo kissa ta urwa ibn zubair da ke bayyana mana haƙurin magabata haƙuri wannan aikin zuciya ne kuma babu addini in babu haƙuri shekul sam rahimullah yana cewa wanda bai da yaqini bai da haƙuri wanda bai da haƙuri bai da yaqini a cikin imaninsa yace hatta addini ba za ka yi ban baka da haƙuri baka da yaqini kuma yake cewa bisabri wal yaqin tunalul imamatu fid din saboda Allah yake cewa minhum yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun don haka da haƙuri da yaƙini ake samun mai jagoranci a addini inna ma yuwa sabirun ajrahum bi khairi hisab kuma Allah fada inna Allah yuhibbu sabirin wannan aikin zuciya ne in ana bayyana masu haƙuri mu bar maganar sahabbai saboda za mu yi tunanin su sun tsira mu dawo zuwa ga tabi'ai akwai urwa ɗa ne ga aisha radiyallahu anha dan uwanta ne urwatu bin zubair bin al-awwam bin al-khuwailid rahmatullahi alayhi ya naqalo hadisi gare ta iya da ɗa mai suna muhammad bin urwa bin zubair haka kawai dan ya shiga wajen walid walid ya kalle shi da ido akwai masu wato kambun ido da manzon Allah ya ce al'ainu haqqun kamar yadda hadisi ya zo a bukhari in sun ga abu ya burge su ko suka masa kallon hassada to in aka yi wasa abun ya lalace kenan har manzon Allah hadisi a bukhari ya ce in akwai abun da da zai kai mutum kabari gabanin ajalinsa ya zo to shine ido inda mutum zai mutu gabanin ajali ya zo to babu abun da zai kashe mutum da ya kai ido ko wani ya ma kallon mamaki ko ya ma kallon hassada ai da wannan aka cire da manzon Allah wa iya kadu ladina kafaru la yasbiquna ka bi absarihim da ida suke fisgo manzon Allah ha kawai ya kalli ɗansa Muhammad bin Urwa Walid sai ya burge shi da kayan da ya saka sai ya ce to haka Qurayshawa suke masu ainul haq in sun ga abun al'ajabi akwai yadda suna da karantar da su na yi magana cikin katunmu na kitabun tauhid da ake a jami'a babu laifin mutum ya nemi kasadin yana bukata ya yi dace ya ka samu irin wannan da ya ba shi ya ga abun bai yaba shi ba kuma bai yi bayani ba kawai sai ya fara yace haka qurayshawa suke yaron da ya koma gida sai ya mutu aka gaya babansa kawai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai ga wanda ya ci da shi yace a'a Allah ne ba mu kuma ya dauki abun sa shi ta bunu zubair yana cikin wannan hali din Allah ya zo ya jarrabe shi da jinya ya kai matakin da aka ce kafarsa sai an yanke akwai cuta da ke sa likitoci yanzu su yanke kafa ga dr waziri a kusa in ne kuskure a gyara wani lokaci ciwon kansa yana iya kama kafa a ce a yanke wuri kaza gabanin ya haura haka ne ko dakta fatawa nake nema akwai cututtukan da ke kama wani wuri a ce a yanke da wuri gabanin ya wuce gaba ko to jazakumullahu khaira sai kafa ɗaya ta kamu da cuta sai aka zo aka ce za a yanke kafar su a lokacin abun yankan aka ce da adda za a fari ya amince a yanke tun da jinya ce aka ce to in za a yanke fa da zafi a ce a ɗauko adda a rika faran cinyar mutum da adda ai bala'i ya kai bala'i mai ke faruwa aka ce akwai abin da za a bashi hankalin sai tafi kada ya ji zafin idan aka yanke daga baya sai hankalin sai dawo kamar allura da ake mutane a yanzu yace baya bukata mai dalili yace Allah ya yayi wannan dan ya jarrabe ni ne zafin da zan ji yayi dan ya jarrabe ni na hakura in ji zafin a matsayin jarrabawa ga Allah na ya hakuri shi yafi alkhairi iya zaune da da aka zo aka sara kafar da adda yana ji ana saranta yana ce alhamdulillahi rabbil alamin yana gode wa Allah har aka sara kafarsa da adda yana ji kuma bai motsa ba sannan ba maganin da ya sha me dalili aka ce yace in an tafiyar da zafin ai ban samu hakuri da Allah yake bukata hakuri akan kaddara ba gara asari yana ji don ya samu wannan asabar ala akadarin lada wanda shi ma nau'i ne na hakuri don kullai yusibana illa ma kataballahu lana haka yi hakura aka sare yana ji suka ce ko motsi bai yi ba ina muke da wannan hakurin yau ko ya tsade ya za a yi da ita zuciya ta goma sha tara zuciya ta abu kilaba asar ya zo cikin sayar alamin nubala juz'i na hudu na imamu zahabi rahimahullah shafi ya 444 abu kilaba yana zaune haka kuwa ka ce za a bashi alkalanci shi kuma yana tsoron jagoranci ya ce ba zai iya ba sai ya gudu ya bar garinsa ya koma sham da ya koma sham iya zaune yana karantar da addini a sham sai Allah ya jarbe shi da jinya hannunsa ya lalace duka biyu ba sa aiki da suka lalace ba sa aiki mutanen sham suka ce wa huwa hamidan shakiran lillahi azza wa jalla an sun lalata amma yana gode wa Allah hamidan iya yabon Allah shakiran kuma yana ƙara ibada shi yana kama wata ni'ima Allah ya masa kafafuwa suka lalace suka ce wa huwa hamidan shakiran lillahi azza wa jalla idan sai makance wa huwa hamidan shakiran lillahi azza wa jalla yana gode wa Allah akan wanne yana ga ni'ima ce Allah ya masa suka ce har ya kai matakin da Allah ya ɗauki rayuwarsa rana ɗaya bai taɓa ɗaukan wannan ma wai musifa ba ne shi yana gani ima ce Allah ya masa kamar yadda Sheikh bin basu ne mawalla Allah ya jarabe shi da makanta har ya bar duniya makaho ne Sheikh bin basu aka ce shin kana bakin ciki da rashin ido ya ce baya bakin ciki me dalili ya ce tambaya akan abin da ido ya gani gobe kiyama Allah ba zai mini ba Allah ya hutasar da ni akan tambayan ido dan ido musifa ne idan idonsa na raye zai ga abubuwa da dama ko ya ga tsiraici ko ya ga kaza ko ya ga kaza na sabon Allah ya ce to Allah ya kare yin daga wannan kaddara ka ce bai da ido da zai karatu ba to a haka ya haddace Qur'ani a haka yana da haddan Bukhari a cikin girjinsa a haka yana da haddan matanin muntakal akhbar iya da hadda na ainihin nailul autar na imamu shaukani rahimahullah dukkanin sa cikin kirjinsa ko makaho ne ni da nake da ido ko da kai da kake da ido domin muka fi shi haddan ya yace tambaya akan ido Allah ya hutasar da shi aka ce shin akwai abin da kake gani asara da rashin ido yace in akwai abin da yake gani asara da rashin ido da shine kawai in akwai abin da Allah zai marna gata ɗaya shine a kawo shi gindin Ka'aba a bude masa idon sa na minti ɗaya ya kalli Ka'aba in an bude ya ga Ka'aba na minti ɗaya a rufe masa wannan bukatar ta biya a duniya kawai ya ga Ka'aba na minti ɗaya ba abin da yake bukata ya gani bai ce na so ya gama matarsa ba bai so iya bai ya so ga ƴaƴansa ba a'a kawai a bude mar ido na minti daya ga Ka'aba abinda kawai yake bukata kenan zuciyar magabata ta ashirin qulubus salaf as salima ma al-muhasaba zuciyar magabata da yawa kansu hisabi wancan na baya tafakkuri ne wannan hisabi ne don Allah ya ce ya ayyu alladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin wattaqullaha inna allaha khabirun bima ta'malun wala takunu kal ladina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun Anas bin Malik radiyallahu anhu yana bayyana Umar bin al-Khattab Allah ya kara masa yadda ce sami'tu Umar bin al-Khattab yawman wa qad kharaja wa kharajtu ma'ahu naji Umar wata rana ya fita sai na bi shi hatta da khala ha'itan sai shiga lambu fa ya kula sai na jina cewa baini wa bainahu jidar tsakanina da shi akwai kaman katangar lambu din yana cewa bakin bakin wato kaman karka yana haka yana cewa ya amirul mu'minin ya kai amirul mu'minin karka yaudare kanka mutane suna ce maka shugaban mu'minai la tattaqiyanna Allah aw la yu'adhibannaka azaban shadida ka ji tsoron Allah kar a yaudare ka kai amirul mu'minin ne ka ji tsoron Allah ko ka je gobe kiyama kana amirul mu'minin ka sha azaba shi da kansa yake cewa ya amirul mu'minin bakhin bakhin la tattaqiyanna Allah aw na yu'adhibannaka azaban shi yake gaya wa kansa yake kiran sunansa mai daraja ya amiral mu'minina yana yi wa kansa hisabi da kansa kuma yake cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ku yi wa kanku hisabi gabanin amuku zuciya ta 21 ta magabata ita ce zuciya ta amr ibn as radiyallahu anhu shi sahabi ne ɗansa sahabi ne babansa sahabi ne lokacin da mutuwa ta zo masa nan ma hazara maut lokacin da mutuwa ta zo baka buka an shadida yi kuka mai tsanani buka an shadida ila mai tsawo wa hawwala wajahu ila aljidar sai ya fiskantar da fiskarsa zuwa ga katanga yana kallon katanga ya juya wa jama'a baya faja'ala ibnuhu yaqul sai dan sana cewa ya abta ya kai babana amma basharaka rasulullah bi kaza ama basharaka rasulullah bi kaza ama basharaka rasulullah bi kaza manzon Allah bai ma bushara da kaza ba manzon Allah bai ma bushara da kaza ba iya ga mar falalarsa shi kuma yana kuka yana cewa ina yi wa kaina hisabi ne kar wannan abin da manzon Allah ya mun bushara bayan rayuwar rayuwarsa aiki na ya ɓaci ban sani ba kai kana tuna me ya faɗa a kaina ne iya raye ni kuma ina tuna to bayan ya rasu fa zuciyar magabata ta 22 mu duba hanzala radiyallahu an hadisin iya cikin sahih muslim shi kadai sahabi ne iya majalisin manzon Allah yana karatu ya fito a gida abubakar siddiq ya gamu da shi yace ya hanzala ya kai hanzala yace da hanzala ya ababakar kabar hanzala ya kai abubakar yace me ya faru yace na faqa hanzala yace ni hanzala na zama munafiki shi yake gaya kansa saboda ya je wa kansa muhasaba ya yi wa kansa hisabi da ya fito sai ce shi munafiki ne abubakar ka rabu da hanzala yanzu hanzala ta kansa yake ya zo munafiki yace me ya faru yace in nazo gaban manzon Allah yana wa'azi sai na rika kaman ga wuta gaba gare ni ga aljanna imani shiga jikina in na koma gida wajen iyalai na kuma sai in ta dariya muna soyewa da iyalai muna jin dadi wannan ba munafurci bane gaban manzon Allah imani kaman za mu yi kuka mu je gida ko muna dariya da iyalai yace kai na zo munafiki ka duba sahabbai su suke ga kansu munafukai suna da kansu amma yau wani dan adam ya ga kansa shi munafiki sai dai koma gefe ce wani munafiki ne wani kaza amma su suke wa kansu hisabi shi yake zargi kansa shi munafiki ne saboda hasaba kansu suke tuhuma yace ni munafiki ne abbakar ya ce to in haka ne ai ni ma ina samun wannan matsala in na zo gaban manzon Allah imani in na koma gida kuma sai in ji abin ba haka ba yace mu je wajen manzon Allah suka ga manzon Allah wannan magana annabi yace ce wannan ba munafurci bane yace al-imanu hakaza wa hakaza al-imanu sa'a wa sa'a ai imani lokaci lokaci ne akwai lokacin dariya akwai lokacin kuka akwai lokacin farin ciki akwai bakin ciki akwai lokacin caji akwai lokacin sanyi manzo Allah yace haka imani yake yace inda za ku iya dawwama a wannan imani da kuke ji a gaba gare ni yace ai da mala'iku sun fara zuwa suna musafaha da ku hannu da hannu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ka duba muhasaba shi yake ga kansa munafiki ne maimakon ya zargi wani kansa yake zarga shi munafiki ne faka hanzala zuciyar magabata ta 23 da ce zuciyar magabata walware ware shi ne tsantseni tsantseni hadisin tsantseni manzon Allah ya ce min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi iya daga cikin kyan musuluncin mutum ya bar abin da bai shafe shi ba hadisi na biyu da ma yuri buka ila ma ra yuri buka ka bar abin da kake kokwanto ka koma kan wanda ka nutsu da shi ka bar abin da kake kokwanton halascinsa ka koma wanda ka samu yaƙinin halal ne wannan daga cikin wari'i da ake yaba akwai wari'i na Zainab bintu Jahash da ya zama abun koyi matar annabi ne tsira da aminci sabbata a gare shi wanda Imam Bukhari ya ka hadisin a 2055 tana da tsananin kishi da Aisha radiyallahu anha kishi mai tsanani mai tsanani kishin wa a zalika me ke faruwa sai aka yi wa Aisha sharri cewa ta yi zina wanda Abdullahi ibn Ubay ibn ya yi. wanda shine shugaban munafukan duniya game da manzon Allah ya faɗa a kansa manzon Allah ya tafiya yaƙi kame da muka san kissa na da tsoba da maimaita ba ya je yaƙi da Aisha ana dora ta akan raƙumi a cikin wani abu mai kama da akwati shi ya ɗauka tana ciki ashe ta je jeji biyan bukata aka dauko abun aka dawo da shi gida aka bar ta a jeji ta fito bata gansu ba sai ta faɗi ta dan buɗe fiska shi safwan jarumi ne in aka yi yaki ya gama sai yadda zango a wurin ya kwana sai ku ku yi gaba sai tsaya in abokanan gaba sun biyo ku sai yi gagga ya zo ya gaya muku ku shirya in kun yadda wani abu sai ya dauko ya kawo saboda shi jarumi ne duk inda gama zuwa ne yake kwana baya tafiya yana cikin wannan hali ya fito a jeji kawai sai ya ga mutum a kwance ya zo sai ya ga fiskan Aisha yace don na santa gabanin saukar da ayar hijabi yana ganin ta sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una saboda tsoron Allah sa bai ce Aisha me ya faru ba ita ba ta ce Safwan kai daga ina kake ba saboda tsoron Allah ta ce ko tambaya na me ya faru bai yi ba ta ce sai ya kwantar da rakumi na hau ta ce bai iya juyewa ya kalli na hau ko ban hau ba saboda tsoron Allah sa kaddarawa kawai yayi kwatankwacin na hau kawai sai ya ja rakumi yayi gida da shi ta ce ko ya buɗe baki tambayi me ya faru bai yi ba saboda babu wannan uku a wurinmu aka dawo ba a ga Aisha ba sai Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ya samu gurbi ne watsa sharri shi kuma abin da yake so iya cikin musulmai da shi ake zuwa duk gwagwarmaya na addini amma musulunci yake cutarwa babban abin da yasa yake wannan yana garin madina ana shirin za a bashi shugaban madina za a bashi sarautar madina sai manzon Allah ya hijira da garin madina yana zuwa sai bikin bashi sarauta ya lalace sai musulunci ya kwace madina wannan shine gabasa da musulunci dalilin zuwan manzon Allah madina na din sarauta da ba a yi ba kenan abun ya lalace sai shiga musuluncin kuma duk inda za addini yana wurin amma musulunci yake cutarwa in ya zo ga manzon Allah ya ce ya rasulullah ya rasulullah in ya koma gefe sai ce sannin kalba kai a ne ku ciyar da kare ya cinye kuma manzon Allah ya ba dan Madina bane ya zo zama sarki a cikin ku yana jin safwan ya dauko aisha sai ya je can temple din ya ce to ku duba ta nan ga safwan dai da aisha su biyu kuma dai ya dauke ta kwanan gida suna dawowa ku kalli nan gurin suna zuwa wai ita ce matar annabi ku dai duba wai shine annabin da aka yi mu ku rika duba ba ruwan mu in mun faɗa ce mun cika yawan magana to yanzu dai ba mu ka faɗa ba idan ku ne zai gane ku duba sai ya koma can ya ce to ga dai safwan da aisha an ce suna zuwa ba mu san dai me suka yi ba in tahajjud suka je suka yi ina aka ce su yi in an ce musu kyakkyawan zato shi dai da ita ne ko ba dan uwanta bane sai ko ba san ya fada safwan ya tsunto ta maimakon a yaba shi gabanin ya zo garin madina duk an ga umar batanci a duniya yace ya shigo garin madina maimakon a tarbe sai ga in ya sana ba amsawa Aisha na gidan manzon Allah ba ta sani ba aka yi ta watsa rumo a kanta har ya kai matakin da manzon Allah ya kaurace mata a wani dare wata baiwa ta gaya masa Aisha ta ce ta kwanta na kuka akan ta yi zina ta zo gaban annabi ta ce ka san ɗabi'ata annabi kana gana yi zina ni ko wallahi ban yi ba annabi ya ce ni ban sani ba Allah ne ya sani ta ce sai na ji musifar ta karu in dai manzon Allah ne ya ce mun shi bai sani ba wannan fa jita jita ne amma har yayi ta ga zuciyar manzon Allah annabi bala'i ya bala'i ya kora ta gidan babanta abubakar su ya ce baya izo masallaci ya sallah saboda an koro yarsa gida daga gidan annabi akan ta yi zina annabi yana gana da mutane sai ya samu kishiyarta zainab bintu jahiya ta kowa kishi da aisha a gidan anan ake bayyana ware ina ta ware annabi ya tambayi zainab bintu jahash yake cewa ya zainab ma alimtu wa ma ra'aiti me kika sani akan kes din aisha ko menene ra'ayinki akan maganar zinanta kaga duk kishin da ke tsakani sai dace ya rasulullah ahmi sam'i wa basari ya manzon Allah ina kokarin kiyaye ji na da ganina wallahi ma alimtu fiha illa khaira ta ce wallahi ban san wani abu da aisha ba sai alkhairi muna dai kishinmu na mata amma zan kiyaye ji daga ni ban san kuma ba sai alkhairi da ita daga ƙarshe Allah ya sauka da suratul nur ya wanke Aisha gaba daya baba ta tace kai ka ba manzon Allah hakuri ki rungume mijinki tace a a ba zan ba shi hakuri ba zan rungume shi ba ba shi ya wanke ni ba Allah ne ya wanke ni to akan wannan akwai sahabban da suka ji watsa jita-jitan sanda aka musu bulala 80 80 kaman hassan bin sabit ya sha bulala tamanin kamar mista dan uwan abubakar siddiq dan babban sa bulala tamanin aka masa duk sahabbai ne amma sun dorar da jita-jita sanda suka sha bulala tamanin tamanin na kazafi to a ka'idar musulunci haka ne in ka zargi wanda wani abu sai aka yi bincike ba haka bane to ya dace a musulunci a samu wani punishment azaba da za a maka dan wannan yana toshe kofar ka da ayi zargi duk wanda ya zargi ko ya kai kara ko ya batanci wani ko ya yi rubutu akan wani ko ya dorar da jita-jita akan wani a musulunci in aka bincika ba haka bane to shi fa akwai special azaba tasa shi wannan sa character assassination defamation of character ne so shine kaidar musulunci ba aiki da wannan shi sai kowa ya jijita jita sai dorar inda zaka dorar sai a rike ka a ce sai ka ka hujja in babu hujja to zaka je kurkuka yi shekara uku to da za a daina So ka'ida a musulunci in ka tsorar da jita-jita baka kare kanka ba ka da evidence to dole kai a maka azaba to abin da ake yaba ware na Zainab bintu Jahash duk kishin mata da gabarta da Aisha da kiyayya da ke tsakani na kishi wa ma'a zalika da ce ma alimtu fiha illa khaira kishi yake faɗa akan yar wata ana zarginta da kishi an kora ta gidan baban da ce ban san komai da ita ba sai alkhairi mata ne za su iya wannan a yanzu ware na 24 ware na abubakar siddiq hadisi na 3842 a cikin sahihul bukhari yaro yake da shi kullun yana kawo masa haraji bawa a matsayin in ya masa na wata shekara kaza ya yanta shi wata rana ya kawo abubakar siddiq abinci da ya ci sai ya ce kasa ina na samu ya ce a ya ce bokanci ne a jahiliya aka bani yanzu na kawo maka ce abubakar siddiq ya fara sa yatsa yana zubo da abincin da ya ci ba fashi ya nemo ba yana zubar da abincin da ya ci tun yana kujerar mulki har ya faɗi ƙasa aka ce abubakar siddiq kai hakuri mana in akwai abincin da ya sawar a cikin ka na wanda ya baka na bokan jinsa bai wuce loma ɗaya ba abubakar siddiq ya ce wallahi in zan ciro loma ɗayan da ya saura numfashi na na ƙarshe biyo lomar ya ce wallahi zan ciro dan naji manzon Allah ya ce duk jikin da aka gina shi da abincin haramun wuta ne mako masa gobe kiyama in zai ciro lomar karshen numfashinsa ya biyo ta ya ce zai cire wanda ina ashirin da biyar shine na umar al faruk radiyallahu an sayyidina na umar hadisin ya zo a bukhari ainihin hadisi na ɗari da dubu biyu na ba wa muhajiruna kyauta na wani abin da suka yi na jarunta duk wanda ya tashi cikin muhajirun sai ya bashi dinar dubu hudu kowa dinar dubu hudu dan sa ibnu umar yayi hijira sai ya bashi dubu uku da dari biyar aka ce yayi ka rage masa kana ba mutane dubu uku da dari biyar dubu hudu ka bashi dubu uku da dari biyar ka rage dari biyar saboda ware tsantseni nasu yace na bashi dubu uku da dari biyar bai kai nasu ba saboda shi dana ne kuma shi ba da kansa ya hijira ba ya bi ni ne a hijira ni ne babansa na hijira ba ka shi sa muka rage ɗari biyar a cikin nasa maimakon masu mulki suna kara wa 'ya'yansu abin da suke bayarwa akan sauran al'umma da 'yan uwansu na jini to su waɗannan saboda tsantseni zuriyarsu suke ragewa ciwo ya fito ya ga a kasuwa yake yawo sai ya ga ana fari ba abu abincin dabbobi suna mutuwa sai ya ga wani raƙumi ƙoshashe ya kira waye wannan kwashe shi aka danka da ibnu umar dana ya ce eh dana eh ya kira shi ya ce a tambaye shi ya aka yi raƙuman mutane a cikin yunwa na kakoshe ya ce eh ni nake nemo masa abinci nake bashi sai na umar ya ce nawa ka saya ya faɗi kuɗin ya ce to a sai da raƙumin a bashi iya kuɗinsa na uwar kuɗin da ya saya gabanin ya kiwo dan sai yace baba abinci ba nake saya man nake cira yace ba za a baka kudin abincin ba iya kudin da ka saya za a baka sauran kudin da ya sauran ragumi akai bai da dukiyar musulmai ba za a baka ba wato kenan ga raƙumin dan khalifa dan amirul mu'minina koshin talakawa a rami ko to iya kudinsa ku mayar masa sauran a ranar litinin da alhamis daga la'asar har magariba kuka yake yi imam al-bahak rahimahullah kullum me dalili ran litinin da alhamis sune kwanakin da annabi yace ake haurar da ayyukan musamman na kwarai da daban za a yi recording to duk litinin da alhamis da yana asar zai ta kuka a ce me yasa kake kuka yace ban san wani aiki ake haurarwa na sama ba yau alkhairi ne ko shari ban sani ba duk la'asar litinin da alhamis kuka yake har dare yayi me dalili yace yanzu ake haurar da ayyuka saboda ba mu san me ake haurar mana ba alkhairi ko shari ba mu sani ba sau nawa ma ka taba suna a cikin yammacin litinin da alhamis a yau ake haurar da aiki sama balle kai kuka a kai zama yake ba iya komai saboda yanzu ake haurar da aiki sama amma an za a fitar da result a jami'a a manna gobe ka sani hankalinka ya tashi amma ba ka san me ake kaiwa can ƙororuwa ba matsala ta 27 zuciyar magabata ta 27 an gaya wa imamu ahmad bin hanbal rahmatullahi alaihi ana yabansa aka ce jazakallahu anil islami khaira kai ana yabon sa aka ce kai Allah ya saka maka da alkhairi saboda hidima da kai wa musulunci ana yabon sa kenan kale yace bal ba haka bane sai dai ku ce jazallahu al anna khaira jazallahu al anni khaira a sai dai ku ce Allah ya saka wa musulunci da alkhairi saboda taimakon da ya mini ba ku ce wai Allah ya saka min da alkhari da na yada musulunci ba ni ban taimaki musulunci ba musulunci ne ya taimake ni su da sai dai a ce Allah ya saka musulunci da alkhari da ya taimaki Ahmad bin Hanbal lokaci ya jare da na so an kawo kissarsa da al-ma'amun a wurin nan zuciya ta 28 wani mutum ya gaya ibn umar ya ce ya khairan nas ya bin khairin nas ya kai mafi alkhairin mutane dan mafi alkhairin mutane ya ce a'a ya ce walakin ni abdu min ibadillah ni bawa ne a cikin bayan Allah arjullah ina kaunar gamuwa da Allah wa akhafu kuma ina tsoron sa yace wallahi dan tazalu bir rajul masu azabar ke tausa suka ce garuwa ka sha yace ana sa'imun ina azumi ne suna masa azaba a dare yana kiyamul laili suka ce kana kiyamul laili jini na zuba a jikin kai ce na karanta hadisin Umar dan ya yi sallah jini na zuba a jikin sa nake sallah da kansa ya yace azaba ta sa wani lokaci gaba ɗaya yana manta ma a duniya yake shekara kusan bakwai ya a ciki ya yi na wata 24 aka masa house arrest aka ƙara zuwa aka ɗauke shi aka mar azaba amma al'amun da ya bar duniya imam na karanta qur'ani sai karanta ayoyin da Allah ke magana akan duk wanda ya cuci wani gobe kiyama za a sakawa wanda aka cuta imamu ahmad ya yi ta kuka a dare ba a san me faru ba kawai kuka ga ke ke yi ɗalibin sa yana gefe yace na ji malam yayi kukan da a dare ban taba jin irin kukan ba gari yawa ya tabbace ce malam me faru kukan ka yawa a dare yace na karanta qur'ani sai na karanta ayoyin da Allah ke bayanin wanda ya cuci wani gobe kiyama za a saka wanda ya cuta da irin abin da yayi wata zau sayyi'atin sayyi'atin mithluha yace sai tuna azabar da al-ma'mun yamini kuma yanzu ya mutu nace yanzu irin wannan azaba gobe kiyama Allah zai masa sai tausayinsa ya kama ni ne nake kuka nake roƙon Allah ya yafe masa kada ya mar azaba dan ya cuce ni akan abokin gaban sai kwana yana kuka kada Allah ya kama shi da azabar da ya masa ina zuciyarsa da tamu a yau an ce da ba guje abokin gaban ka ya mutu wace tukunna ma sai ya ji lahira an koro shi zuciya ta 31 bari mu iso kusa kusa gida shaddin bin Bas Allah ya je kansa abdulaziz bin abdullahi bin bas rahimahullah wannan kowa san shi a ƙarshen rayuwarsa zai bar duniya yana muhazara da ya kammala ya ce wallahi mun zo aqaltu ilal yau la a'lamu yawman amiltu amalan li ghairi Allah azza wa jalla shekararsa saba'in da uku da balaga yake wannan magana ya ce wallahi tun da ya balaga ya hankali zuwa yau da yake magana wallahi bai san ranar da ya wani aiki ba don Allah ba